يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو أمل ونسأله تعالى الجنة وما يقرب إليها من قول أو أمل باهك أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الهميس عشرين دبقوا قوات جماد الأولى سبعة وتأكينا شكرا الهجرة تدبود دليه دود أربعين دقاء هجرة في ينتهى لكي أنه محمد صلى الله عليه وسلم daidai da 23 ga watan januwari watan daya miladiya haihuwar isa dan maryam shekara ta 2020 idan tarihi ya tabbata ranar kowace alhamis kamar da aka sani a wannan masallaci da ake kiran shi masallacin telex a nan cikin tudun jikon zaria muna karanta littafin tambihul mutagali ala ghara'ib wahid abdulsalam bali littafin da aka wallafa shi akan aƙida cikin aƙidun addinin musulunci aqidatu ahli sunnati wal jamaa aqidatu salaf domin tabbatar da tauhidin Allah da kuma kawar da dukkan wata shubha da ta shafi janibin ubangiji subhanahu ta'ala sunayensa da zatinsa da sifofinsa da ayyukansa da kuma cancantarsa da bauta shi shi kadai ah, <clears throat> in za a iya tunawa wannan shine zama na talatin da takwas daga fara karatun wannan littafi kuma muna tattauna matsalolin da suka shafi sihiri kuma muna yin gyara da kwaskwarima akan maganganun waɗansu manyan limamai guda biyu al'imam al'urtubi rahimahullah inda ya magana cewa wato shi abinda ya shafi sihiri yana tattauna a akan ta'asiri da kuma wato iko na shi sihiri yana nuna cewa <clears throat> sihiri gaskiya ne kuma sihiri hakika ne illa dai idan mai sihiri ya sihiri sai Allah ya halicci abin da shi mai sihiri yake nafi ya faru sai sihirin sai ya zo ya tabbata muke ganin wannan maganar akwai gauraya daidai da ba daidai ba a ciki ah, sannan sai magana alimamun razi shi kuma da yake cewa wato shi mai sihiri ahalus sunna ya ce sun ce shi samun iko ko ta asiri na mai sihiri idan ya sihiri ya tashi ya hau kan iska ya rika tafiya ko ya mai da mutum ya zama jaki ko jaki ya zama mutum ko maganganu irin wannan ya ce ahalus sunna duka sun yada da wannan kuma shi ma ya kara da cewa idan dan sihiri ya yi iradarsa da manufarsa da abin da yake so ya faru da mashi'arsa to sai Allah ya halitta abeban da shi dan sihirin yake kudurtawa eh, shi kenan sai abin ya faru muke ganin wannan magana duka tana buƙatar gyara idan mai saurare yana biye da mu mun ji fuska ta farko da ta biyu da ta uku yau za mu tashi fuska ta hudu cikin gyararrakin da ake akan wayannan maganganu Allah muke roƙo ya yi mana gam da katar yau karatun zai fara daga shafi na saba'in da bakwai in Allah ya yadda amma kafin haka akwai wata faɗakarwa da aka yi mani idan kuka koma shafi na sittin da uku na wannan littafi akwai waɗansu awi da muka isa shahadi da su wani bawan Allah ya faɗakar da ni cewa akwai ayar da ta fi dacewa ta zama ita ce aka yi hujja da ita ba waɗannan ayoyin ba shafi 63 a inda na koro bayani ina cewa wa yi fuhamu min huna an na sihir kad yi afir fil kulubi fi amrihi mahama balagat min salahi hatta fi kalbi nabiyyin mursalin kan Musa alaihi salam fa yunzilu Allah sakinatahu ala ya sha min ibadi fatadhakkaru fa idha hum kama fi qawlihi ta'ala li Musa alaihi salam to hujjojin da na kara wannan bayanin da su shi mai fadakar ya nuna min cewa ba su dace da ya zama su aka yi hujja da su a wajen ba ina bayani akan cewa sihiri karan farko yana iwa ya tsorata dukkan mai ganinsa kuma komai tsarkin zuciyar wannan mai kallon tun daga musa annabin allah ne mursali ɗaya daga cin ulul azumi na rusuli amma a karan farko sihiri ya soye mai wasa da hankali ya zama barazana gare shi ya ji tsoro ya kaɗu an gane ko to sai ne hujja don kara wannan bayanin da cewa faɗin Allah ta'ala ya Musa la takhaf kai Musa karka ji tsoro inni la kafu ladayya al-mursalun aya ta farko kenan aya ta biyu ya Musa aqbil wa la takhaf kaga da akwai karka ji tsoron sai ce to amma wa'annan ayoyin biyu a siyakin munajatin Musa ne da ubangijinsa kuma wannan gaskiya ne to ina za mu kare waccan mukaddamar da na kawo gashi ba wai musa bai razana din lokacin sihirin ba ya razana amma istishihadin ne kare tsoron nasa da su wa'annan ayoyin sai zama ayoyi ne a wani babi muka kawo mai hujja da su a wani babi sai ce ai cikin inda na ciro hujjojin da na koro bayanin a kansu musamman suratu ɗaha ba sama kaɗan na karan na kawo ayar da ke cewa ƙala bal alƙufa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim sa'a ba fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa kaga wannan cikin suratu Taha ne aya ta 66 da ta 67 sai ce ai ta 68 ta warware matsalar da ka dan gusa gaban wannan ayar zaka ji Allah ta'ala yake cewa kulna la takaf innaka antal a'la wannan ayat ta fi dacewa a jita a wajen sauraka kowanne a littafin shi sa ma wa'annan ayan guda biyu ya yi ya mai da su cikin baka ayi yi din su alama kenan an cire su daga wajen ina fata an fahimta inda biranka sai ka rubuta ɗaha ɗin surutu ɗaha amma aya ta ashe sittin da takwas da ta sittin da tara ita ya kamata mu ajiye a wajen irin wannan faɗakar dama muna cigiyarta kuma muna sauraron ta muna kuma neman ta domin kamar da nake alkawarta wannan nana ta dindar Allah idan mun kai ƙarshen wannan karanta littafi an samu gyare-gyaren da aka samu da kuma wanda muke sa ran mu samu daga waɗansu malamai masu sauraron littafin da wanda suka yi nazarin littafin nan gaba insha Allah za mu tattara duka gyare-gyaren su fito a bugawa ta gaba insha Allah suna ka faɗin Allah ta'ala qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u ma sana'u kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata a cikin suratu taha aya ta sittin da takwas da ta sittin da tara su za a aje daidai gurin wayannan ayon guda biyu wadda ɗaya na ciro a cikin surufin namu da aya ta goma ɗaya cikin surutun ƙasarsa aya ta talatin da ɗaya ba su suka dace da mahallin ba Allah ta'ala ya ba mu dacewa to sai mu koma kan gabat karatunmu shafi na saba'in da bakwai an rabi'u gaba ta farko ta yin gyara ko daidaita sahu ga wayancan maganganu na limamai guda biyu da na yi bayani a kansu ƙaunar ƙurtubi daidai inda alimamar al-ƙurtubi rahimahullahu yake cewa layun karu an zahara ala yadda sahir khalqul adat ba za a yi musu ba ko ba a yin jayayya akan a ga wani abu da ba a saba ganinsa ba daga ɗan adam ya zama ya faru ba a musun faruwar wani bakon abu da ba a saba ganin shi ba a san ba a al'adance ba a ganin shi ɗan adam na yi amma a ga ya faru a wajen ɗan sihiri sai ce wa fahihu an annama yazharu ala yadi sariqi la yusamma kharqan lil sahihin zance abin da yake bayyana a wajen ɗan sihiri bai kamata a kira shi da suna kharqul adati ba domin menene al'ada abin da aka saba yana faruwa yana yiwa yau da kullum a hannun waɗanda abin ke bayyana gare su su 'yan sihiri abin da yake bayyana a wajensu dalilin da nake ganin yasa bai dace a kira shi harkul adati ba su al'adarsu ne irin wayannan abubuwan ya faru sai dai idan ana nufin harkul adati inda gairihim nan ya saba ma al'adar wayanda ba 'yan sihiri ba to mahallin na iya ɗauka amma a ce karkul ta kawai a shiru Baya kuma su 'yan sihiri al'adarsu ne su ta zuwa da irin wa'annan abeban na al'ajabi wanda ta hanyar sihirin da suke yi abubuwan suke bayyana duk da ba wai tabbatuwa suke akan yadda suka bayyana ba wani dan dodorudo ne haka wani babaro babarodo haka dai wani eh, ta tada ƙura na wani lokaci su ɗan kore su ɗan ci da kalalai kamar yadda ake faɗa a iya magana sa'annan wanda suka razana ya sakar masu al'amari daga nan sai yadda suka yi da shi sai yadda suka tsaye da shi amma da zai yi haƙuri ko kuma da za a ce da imanin zai kyautatu kuma ya zama mai tawakali. wannan abin ba zai bayyana ba zai daɗe a wurin shi ba zai gane cewa kawai renin wayo ne ma aka yi mashi bal huwa nafsuhu adatul lishayatin ai shi wannan al'amarin na ganin abebai na ban al'ajabi da yan sihiri kan nuna wa mutane kamar gaske na ce ai al'adarsu ne su kaga ba a kira shi kuma ya saba ma al'ada ba su al'adarsu ne aikinsu ne abin da aka san su da shi ne su rika baiwa mutane a tsoro da irin abubuwan da suke yi na sihiri kuma shaidanin na 'yan sihirin mutane da 'yan sihirin aljanu ta zaharu ala'adihim irin wani abubuwan suna bayyana a garinsu da yawa sun saba ma abin da aka san su da shi kenan wabi ayi urafuna da wannan wato rufa idan aka san su wa ya an amman siwahun da shi suka sha bamban da wanda ba su ba amma kharqul ada fala yakunu li ahadin bihi dakhal ila Allah amma abinda za a ce mishi kharqul ada abinda ba hannun kowa a ciki sai Allah shi ke samar da shi a lokacin da ya so kuma ba abu ne mai huska guda ba galibi kharqul adati abu ne na ban mamaki ba na ban firgici ba layin shedanci ba ne ba a layi ne daga Allah subhanahu ta'ala kuma malamai masanan wannan fannin sun bambanta yadda shi wannan harkul adadi ke bayyana suka ce idan ga annabi ne wannan harkul adadin sunansa mu'jiza idan ga salihin bawa ne ko waliyin Allah na gaskiya sunansa karama idan kuma gagama garin mutane ne wanda ba yabo ban fallasa a ce mashi ma'una idan kuma yana bayyana ne a hannun wanda sai daga baya ya samu annabta amma sa'ad da abin ke bayyana na ban al'ajabi bai riga zama annabi ba amma dai ana ganin waɗansu abubuwa na ban mamaki da ban al'adabi a wajensa ba na birgici ba ba na shaidanci ba kamar da bayani ya gabata sai daga baya sai ya bayyana cewa shi annabi ne to duk wayancan abubuwan ban mamakin malamai suna ce musu irhas irhas da hababba da salt to idan kuma ga tantirin mutum ne kafiri ko wani ɗan tasha dai haka shaki wanda ba ma wata alaƙa ta nagarta ta tare da shi shi kuma sun ce mashi ah, abin nan istiraj sa ce mashi istiraji ta lala dukkan wa'annan ba wanda sanadiyar tasirin wanda abin ya bayyana gare shi yake bayyana yake kira kai adad sai dai kamar mu'jiza ta annabawa wani lokaci takara idan aka yi takara idan kafirai suka yi takara da annabawa idan kai annabi ne a yi kaza to shi annabin zai wani lokaci zai ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ce Allah ka ji abin da suka ce mu sau da haka ina neman gudun moko ko ɗaukinka misali shi sai Allah ya samar da abin don ya kare annabinsa mun sha misalin wannan kamar tsagewar wata Kuma zuwa suka suka ce in kai annabi ne ka ce wata ya tsage sun ce in kai annabi ne ka ce dutsen safa ya zama zinariya amma nan Allah ya faɗi dalilin da yasa bai yi hakan ba bai biya musu bukata ba na an gane ku kaman naqata salih ita ma haka zuwa suka suka ce idan kai annabi ne muga taguwa ta fito cikin wannan dutsen wannan kaga karama ce ta annabawa afwan mu'ujiza ce ta annaba mu'ujiza ga waliyai in irin haka ya faru ana ce mishi karama kamar yadda eh, lokacin da muke karanta littafin shekul islam ibn taimiyya alfurqan bayan auliyan rahman auliyan shaitan ya kawo babi mai tsawon gaske da misalai daban-daban na kharqul adati da ya bayyana ga waliyan Allah ciki hada abin da ya bayyana ga Umar dan Khattab lokaci yana kan minbari yana huduma a Madina yana kwamandin sojojin da ya nausa su can wata nahiya ta duniya suna fagen daga amma anan kan minbari yake cewa ku yi waje kaza ku yi waje kaza su kuma Allah ya dau sautin ya kai musu to wannan karama ce ta waliyan Allah karama ce ta waliyan Allah Allah ta'ala ya samu da irin wannan suna da yawa sai iya abin da ji. kuma ilimi ya tabbatar da su amma shi irin abin da ke bayana wajen dan siri in ka ce mai tarkul adati kamar nau'i ne na kamar kama yadda da aikin ko ka girmama aikin ko wani amma can. tsubbu ne kulumboto ne su dabaru ne kuma wanda ya iya zai yi shi ma yi amma duk wa'ancan misalan ba wani wanda zai karambanin kwatantawa wataƙila an fahimci bayanin inda yana ba shi ne ce amma karkul adadi fala ya kunu li ahadin fihi dakal illallah in dai karkul adadi ne babu mai hannu cikin ba Allah ba shi ke samar da shi a lokacin da ya ga damar samar da shi ga wanda ya ga damar abin ya samu walomuru alkitabiya nan muna magana da wani abokina yana ban labari wasu bayan allah sun cika mota daga ikara za su kano wajen su takwasin bambanta ba biyar daga cin takwasin mata ne gaba ɗaya suka je suka yi haɗari sai yaro jariri na goye duk wanda ke motar ya mutu sai wannan yaron jariri aka same shi bai mutu kaga wannan ma'una kenan karka tsammana ko wani tasiri da yaron yi. idan masu hankali da dabara da wayo ba su iya kare kansu ba ina wanda bai san inda kansu ke mai ciwo ba zai iya dabara ya kare kanshi ma'una ce haka kawai Allah shi ya san hikimar da ya tsamar da wannan yaron shi kadai ga uwa ta zama gawa ga yana shi yana kuka yana laliban nono wanda zai sha misali to wannan din layin ma'una yake wa mina daga cikin abubuwan da samar da su ake koyan su ake sana'antuwa da su ake an gane ko akwai sihiri shi ma koyon shi ake yi kamar da bayani gabata la tusamma khawarqal lil wannan bai kamata a kira suna alkawarikul al'ada ba ina cikin wannan sai na cin karo da wani littafi wanda insha Allahu a bugawa ta gaba za mu ɗebo wa'insu shafi cin wani littafin daga shafi na 331 zuwa 333 bayani ne mai matukar muhimmanci a kan abin da ya shafi wannan karkul adatikin sunan littafin kitabul la'ali'ul bahiyya fi sharhi asalin littafin al-aqidatul wasitiyya na ibnu taymiya ne rahimahullah wani bawan Allah masanin aƙida ya ɗauki littafin yayi mai sharhi kyakkyawa yayi bayani gamsashe game da abin da ake ce makhariqul lil'ada Allah ta'ala ya samu dace to sannan sai nace والله أعلم ومن أمثال ذلك مؤجزة الأنبياء وكرامة الأولياء وإرهاص من سيكون نبيا ومؤونة العوام واستدراج الفاصعة ونحو ذلك كما عند بياني قبات وانت دوقون بياني دنيا ابن دي فسنكنا وعلى هذا فالصهر كسبي أكاك شي زيري tsururi ne ai mana aiki ne da mutum zai je ya sa kansa ya koya da kan kamar yadda muka bambanta shi ran nan da shi da ainu ainu mai ainu kandun baka bai da hannu a ciki al'amari ne daga Allah bai san yadda aka yi tsinci kansa a matsayin mai ainu ba shi sa manzon Allah a hadisinsa ingantacce ce al'ainu haƙƙan ma'ana al'ainu haqqun walau kana shi sabaqal qadar la kana al'ainu annabi ya ce al'ainu haƙƙun kandun baka gaskiya ne inda akwai abin da ya tsere makaddara to da sai a ce ainu ne to ko shi ainu duk da tasirinsa kaji kaddara tana riga ta gabace shi bare kawai mai sihiri da kawai ɗancinsa makiyin Allah dan wuta kafirin da Allah bai kauna a ce kuma yana da ikon ya biya ma kansa bukata sadda da ya ga dama wa shi na ba komai bane shi kar ya hana ka bacci billahi na'am suraka shi sihiri kasbiyun sihiri aiki ne daga mai shi koyan shi mai shi yayi wa kharqul adati qadari shi ko abin da ce ma kharqul ada abu ne daga kaddarawar ubangiji subhanahu wataala dalili na biyar innama jamu'a hadhihi al-aqwal tush'ir bit-taslim amama as-sahir duk wayannan maganganu na wayancan manyan limamai idan ka bi su a zahirin yadda su malaman suka kawo su ba kai masu wata kwaskwarima ba to za su sa maka fahimtar yin saranda da sallama wa ɗan sihiri kawai a ce to mu dai batun sirrin nan dai sai dai la wala quwwata ba gaba ya fadi zuciya ta karaya ta ji tsoro ka dauka ba kada kata ba kada mafita game da lamarin sihiri wata sidiku bima huwa alai karke kuma ya kai ga yadda da gazgatawa da abin da dan sihiri yake kai ka ko gaskata hadarin gazgata dan sihiri warida bi qudratihi ala tahsil aghradihi wa nail matami'ihi karke kuma zahirin wayannan maganganu idan ka bi su za su kai ka ga yadda da cewa dan sihiri yana da ikon samar makansa bukatunsa da samar makansa abubuwan da yake tsammani shine wa nail matami'ihi wa kullu zalika mamnu'un shar'an duk ka san wannan an hana shi a shar'ance ba wanda yake iya biya ma kansa bukata balle na biya ma wani kai bawa ne nasiyar ka gaba ɗaya tana hannun Allah shine mai sarrafa ka mai ƙara ka ko ya rage ka ya baka lafiya ko ya cire lafiyar ya azuta ko ya talauta ka wannan gaba ɗaya hannun Allah yake shi ke tsaron hankalinka da tunanin zuciyarka in ya so ya jaraba ka zai jaraba ka da abin da ya ga damar jaraba kuma babu mai tare masa hanya sai abin da ya nufin samun ka sai ya sami abin da ya auno ka da shi to sai ya kawo gare ka hujja nan alam tara ila ladina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa taghut asiyaki ne na zargi na waɗanda gashi an ba su wani rabo na littafi suna da'awar suna da ilimi amma kuma yu'minuna bil jibti suna gasgatawa da jibtu daga cikin fassarar da malamai suka yi majibtu akwai sihiri jibtu ana fassara shi da sihiri kenan yadda da sihiri kaga abu ne abin zargi a shar'ance wa tagut haka nan yadda da tagut duk wanda ake bauta ma ba Allah ba ake razana da lamarinsa ake sakan ma al'amarinsa ake firgita da halinsa to duka wannan yana ansa sunan abbagut wa akharaj ibn wa akharaj ibn zarir wa akharaj ibn uh, kathir an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qala at السهر ash-shaytan fasara daga Umar dan Khattab yaddan Allah ta kara tabbata ga Umar dan Khattab khalifa nabiyina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'anar aljibitu shi ne ya ce a sihiru kenan alamtara ilallazi na utu nasiban min alkitabi yominuna biljibiti wa tagut kai baka ga waɗannan ba da aka ba su wani rabo na littafi wannan ahal kitabi ne abin yake gazgatuwa gare su tare cewa al'ibratu bi umumin labd la bi sabab a yau mutu yana takama yana bin alkur'ani yana bin sunna sai kuma ka ga yana razana da al'amarin sihiri ya gazgata sihiri ya yadda sihiri wata tsiya ne a ransa yana jin haka to wannan kuskure ne wa tagut haka nan tagut kuma ɗan kaɗa bai ce ma'anar tagut a nan shine a shaitan lalatacce kangararre fantararre wanda ya ubangijinsa ta waye juzi na ɗaya na tafsirin ƙur'an al'azim na ibn kasir a shafi na 581 mutum zai samu wannan asarin na umar ɗan kuma shi ibn kasir ya ce alibabul bukari ya fitar da wannan abin nan wannan asarin na umar ɗan khattab wa daga cin hadisi ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu aljannata midu minu khamrin wala mu'minun bi shine mahallin shahid da yasa aka wannan hadisi gazgatawa da sihiri da yadda da sihiri da imani da sihiri a matsayin wata tsiya a matsayin abinda ai kaffa kaffa da lamarinsa a shiga taitayi game da ma'abutansa yadda da wannan an je shi cikin abubuwan zargi ayyuka na kaba'irai da ke hana mutum shiga aljanna Layi da kullum jannata ba zai shiga aljanna ba wa mudminu khamrin mashayin giya wa mu'minun bi sihir da mai yadda ko gaggatawa ko ba da amanna ga sihiri wa qati'u rahimin da mai yanke zumunci wannan ukun ba za su shiga aljanna ba hadisi ne wanda ibn hibban ya fitar al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala a cikin littafi mai suna takharijul halal wal haram littafin mashhurin malamin nan farfeso yusuf al-qardawi wanda shi albani ya dauka ya takharijin hadisan da ke ciki da ya zo kan wannan hadisin sai ce yartaki ila darajatil hasani hadisin isnadin sa yana ɗaukaka ya kai matsayin isnadi kyakkyawa manuniya ce akan akwai malaman da suke ganin raunin isnadin hadisin to amma da yake ya zo ta hanyoyi mabambanta likitan hadisi muhammad nasuddin al-albani allah ya ji kanshi da gafara ya ce duk an haɗa an tattara hanyoyin zai kai darajar a ce mashi hasan kenan hadisi ne makabul a wani hadisin kuma salasatun da kunan janna muduminul khamri wa qati'u rahimin wa musaddiqun bis to ga wata ruwayar amma wancan na da matsala akwai irin mutane uku da ba za su ga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na farko shine mudminul khamr mashayin giya ɗan tambele mai sha ya yi tambele ba zai shiga aljanna ba mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba sannan mai gasgata sihiri ba zai shiga aljanna ba abubuwa uku da ke wancan hadisun su ne kuma su kansun suke wannan hadisin gashi kuma shi wannan hadisun na biyu rawahu mu'sulmin wa ahmadu wa huwa sahihun al'imam muslim ya fitar da shi a cikin zunan sahihinsa da al'imam ahmad insha Allah bugawa ta gaba da irin wayannan hadisan za a bi a fito da rakaminsu a cikin littattafan da aka ce akwai su in Allah ya yarda wa qala al-imam tahawi tahawi mashahurun malamin aqidan nan a cikin littafinsa ta tahawiyya akwai inda yake cewa wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yad'i shay'an yukhalifu al-kitab wa sunna wa ijma' al-umma yace mu kan ba za mu taba gaskata kahin boka ba wala arrafan ko dan duba da kahin da arraf bincike wato yana samun bambanci a tsakaninsu amma fa tare da cewa kuma kowane sunan yana wakiltar ɗayan idan an faɗi ɗaya a cikinsu ba a faɗi ɗayan ba zai iya wakiltar biyun amma lokacin da aka jero su to kuma za a iya samun ‘yar wata gaba ko wani ɗan bambanci da wancan yake da shi a kan ɗayan wala man yadda'i shay'an yukhalifu alkitaba was sunnata wa ijma' al-umma sannan ba ma gaskata duk wanda yake da'awar yake ikirarin wani abu wanda ya saba ma littafin Allah da sunan manzon Allah kuma ya saba ma ijma'in al-umma qultu sai nake cewa wal arraf as-sahir an gane ku alimamu tahawi yake cewa sai na ce Al'arraf sahirun shi arrafu ɗin can to ai dan sihiri ne shi wa qala yunus ibn abd ala as shafii malami yace ni da kaina ni yunus dan Abdul ala ni ne nazo na tambaya alimamu shafi'i gaba da gaba nace inna sahibana laysa kana yaqul yace babban malamin wanda kai ma ka san shi da kai da shi kamar tsarar juna ne a wajen ilimi mu yana ba mu wata fatawa gashi nan dai amma dai ga ta dai barin karanta ka ci ya kula yana cewa idza ra'aytumur rajula yamshi 'ala al-ma'i fala tattarubi hatta ta'taribu amrahu alal kitabi wa sunna shi abinda malamin yake ce mana idan kun ga mutum yana tafiya tinkir-tinkir dodar-dodar a kan ruwa yace ka ku rudu da shi kare ba ku tsoro kare razana ku a a hatta ta ataridu amrahu alal kitabi wa sunna sai kun auna al'amarinsa da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku auna aikinsa da littafin Allah da sunan manzon Allah malami ya ce ka ji abinda malamin mu ke karanta mana yanzu an karanta wannan ne ga alimamu shafi'i bari mu ji amsar da zai bayar wa kala a shafi'i ta alimamu shafi'i zai ce kasarar laisu rahimahullah ci au yawai malar laisu ma ya ma rage Allah ya ji ƙanshi da gafara Aya ma dan sassauta ya ba ku ilimin daidai da matsayin ku ne bal ita ai ba ma abin da laisu ya faɗa ba ma idza ra'aytumur rajula yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa fala tattaru biha ta ta'ribu amrahu 'alal kitab ita ai ba ma tafiya bayan ma ku ga mutum yana tafiya akan ruwa to kuma ganshi yana yawo a sararin samaniya ita dokar ku rudu da shi ku je ku auna abin da yayi da littafin Allah da sunan manzo Allah to idan muka tambaye littafin Allah littafin Allah akwai inda ya gaya mana cewa ɗan adam na iya taka ruwa ya tafiya a sa. bai gaya mana dan adam yana iya yawo ya ninkaya a sararin samaniya ba tare da wani ba, kamar da ayat suratul rahman da makaranta da nan ta faɗa ba ya ma'ashar aljinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtar as-samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan na'am mun samu daga cikin karamumin waliye na gaskiya sahabban manzon Allah sallallahu sun nausa suna jihadi fi sabilillah har suka je inda rafi gulbi an gane ko ya yi masu shamaki ga kuma da an samu an tsallaka to arna ne a can wanda ya zama wajibi a isar musu saƙon Allah ko la ilaha illa ko tsinin takobi suka rasa yadda duk za su taka wannan ruwa kawai da kwamandansu ya mai da al'amari zuwa ga Allah kawai sai tunkari ruwan da kudirin cewa ai wannan ruwan bawa ne na Allah kuma Allah ya ga aikin da muka tahoyi ya taka ruwan ya tafi dodar har ya haura sauran tawaga suka haura suka ci gaba da jihadi bismillah kaga wannan karamar da ake magana kenan ta waliyan Allah ta tabbata tama ɗan siri na hanya shi na hanyar waliyan Allah sura suka ce ku auna abin da yake da littafin Allah da sunnar manzon Allah da ijma'in al'umma idan babu watsar da shi kar ku damu da shi kar ku ma tsaya tunani akan al'amarinsa ɗan sihiri ne kawai da ya gama ku ce to wasanni dan wuta sanne da aiki da in ka tuba tukuna za ka samu wannan a cikin sharu laƙiri da tsahawiya wanda al albani ya mata haƙiƙi da taqridi a shafi na 508 to wannan babi ya ƙare, sau haka kamar yadda aka shahara ana nanatawa sihiri ba wai baƙo ko bane ba an san shi kuma tun al'umman farko lokacin da muke wannan bayanin har mun karanto ayat suratu zariyat wa kadhalika ma atal ladina min qablihim bir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun ba ta turo wani manzo ba ai manzo farko dai shine nuhu alaihi salatu wassalam face sai kafaran zamani sun yarfa mai aikin sihiri kuma don su kau da hankalin mutane game da sauraren shi aka ce dan sihiri ne yawai dama an san sana'a sihiri ba sana'a mutanen kirki ba ce ba don haka bai kamata mu je mu bata lokacin wajen dan sihiri ba kenan kafare mushrikai da dadewa sun san sana'a sihiri kuma ba a taba lokacin da aka yi sihiri ma'ana aka ɗauki sihiri a matsayin sana'a ta girki ba sana'a ce ta wato halakakku shaidanun mutane lalatattun mutane al'imam al'ismaili yana da littafi da ya rubuta mai suna a ahli sunnati suna littafin kim shi ma kama samfurinsu ta ɗahawuya ne irin su as-sunna na al-imam Ahmad dan Hanbali irin su as-sunna na al-imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbali irin su sharh sunna na Barbahari da sauran dai wannan uslubin wato littattafai ne da aka wallafa su a wato kan tabbatacciyar aƙidar musulunci sahihin musulunci na gaskiya shi ma a cikin wato aƙida ta hamsin da biyar ya kawo cewa wa anna fid dunya sihran wa saharatan tabbas a cikin duniyan nan akwai sihiri akwai kuma yan sihiri wa anna sihra wa isti'malahu kufrun min fa'ilihi kuma dole ne a kudita a yadda cewa da sihiri da aikata sihiri gaba daya kafirci ne daga mai aikata sihirin mu'taqidan lahu nafi'an darran bi ghairi iznillah matukar yana da cewa sihirin na iya amfanarwa ko ya warkar dan misali idan aka wa mutum sihiri ga su 'yan sihiri daga cin hanyoyin da suke bi ciwo wanda aka yi masihiri magani akwai kuma wani sihirin sai a yi sihiri don maganin sihiri shine ake ce manushura ya tabbata a hadisin manzo Allah sallama ya haramta yin nushra ne hallu sihiri bi sihirin akhar maganin sihiri da wani sihirin na daban kenan a bisa ɗaukar yin sihiri don warkar da sihiri tana iya a yi sihirin an gane ko don a magance wancan sihirin na farko kuma in Allah ya so jarraba masu wannan sai ya warkar da wancan da aka yi siirin don ya warke ka gane ko don su kara dilmiya cikin halakar da suke ciki domin za su ɗauka wannan sihirin na biya ya amfani to shi kuma nan malai na cewa yadda da cewa ma yana da amfanin kafirci ne ga al'amarin sihiri ba al'amari ne na wasa ba aƙida ce zallanta aƙida ce zallanta saboda haka waɗannan manya-manyan mawdu'ai guda biyar da aka wallafa littafin nan akan su kowannen su kowanne ɗayan su babi ne na aƙida tan gariya batun aljanu wanda muka fara da shi batun sihiri wanda muke kai a yanzu in mun kare shi za mu shiga sar'u farfamiya daga nan za a shiga batun bokanci da duba a ribe da babi akan rukuya dukkaninsu a babin akida ake kawo su duk akida ce gaba da suna ka kuyi hantara kada wani ya zo kawai yawa mutum talala ya raba shi da imaninsa fasalin da muka tasa gaba shine ma'arifatu wuqu'is sihiri yaya za mu yi mu gane cewa wani sihiri aka yi mashi ko wance sihiri aka yi mata ko mara lafiya iri kaza sihiri aka yi mata ko mai rariyar hannu sihiri aka yi mata ko mace mai wabi sihiri aka yi mata ko mai abin nan wadda ba ta haihuwar gaba da sihiri aka yi mata an gane ko wanda ya samu zautuwa da ya taso da haske a rayuwarsa ko ta bangaren karatu ko ta bangaren siyasa ko ta bangaren kasuwanci ko ta bangaren aikin gwamnati ko wani kamar makamancin haka sai haka kuma daga baya kwakwalwar ta rikice ya zama wani bugun shahu bugun shahu san za a yi ta kama kame duk yadda aka yi dai da magana <laughs> to da magana mana amma wata iri ka yi maganar da aka yi maka izini a matsayinka na musulmi an ji da magana amma ba zato ba ba kuma hukunci da aiki da zato ba a samu dahir a samu yaƙini al'amarin addini akan yaƙini ake gina shi wa'anne hanyoyi za mu bi wanda shari'a ta yi mana izini mu tabbatar da wanan nan siri aka yi mashi da yawa ba ya zama ruwan dare saboda ya zama kasuwanci ya zama nuna matsayi ya zama neman kuɗi kuma duka da sunan sunna karara da sunan gidan salafu sale ƙarara lallai karanta wannan fasarin da ke gaban mu yana da matuƙar mahimmanci majishin shin wa'in hanyoyi ne shari'ar mu ta tsara a matsayin wanda ta yadda da su dan gano sihiri ya auku ko bai auku ba sai na ce yi urafu wuku usihiri bi a hadi salasati ashiya za a gano cewa sihirin nan lalle shi ne lalle ya tabbata wani sihiri ya kai mai na ce a iya tawa fahimtar abubuwa ne guda uku kadai wanda shari'a ta yi izini <clears throat> wanda za a gano a kuma tantance da yaƙini <coughs> cewa mawa ne sihiri ko sihiri ya auku <coughs> abu na farko na ce tula ainiya gani da ida kuru-kuru a ga sihirin gashi a tsar na shiga su a fili a to ai gani ya ji. amma anan shi sihirin izaka na hissiyan sai idan ya zama sihiri ne na sarari mislu ma waqa min saharati fir'aun kamar kwatankwacin sihirin mutanen fir'auna wanda ya gayyato su kara da musa kara da musa inda Allah ta'ala yake bayani falamma alqau saharu a ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihirin azim yayin da suka saki igiyoyinsu da sandunansu na sihiri babu shakka sun sihirta idanun mutane mutane sun gani a ƙasa ga sihirin a fili abinda aka yi sihirin da shi gashi a fili ka anna hajjannun walla mudbiran misali wastar habuhun lallai yan sihirin nan sun razana mutane sun tsorata mutane shi da kanshi ubangiji cewa ja'u bi sihirin azim gaskiya sun zo da wani irin sihiri babba ga wannan an gan shi a fili abinda ka gani a fili to ai ba kuma sauran wani kokonto ba lalibe a duhu wannan aya surul arab aya ta bakwai sura ta bakwai aya ta ɗari da goma sha shida sai na ce wa nar'u ma zala maujudan irin wannan samfurin yana nan har yau masu yin shi suna yin sa ya tanawulhu ba'dul mufsidina fil ardi sashen maɓarnata a doron ƙasa suna yin irin wannan samfurin na wato sihiri nau'i na farko kenan nau'i na biyu alwahyul ilahi idza kana hanya ta biyu da ake gane sihiri ayo wahayi wahayi ya tabbatar da cewa eh wannan sihiri ne idan sihirin na ma'ana ne ba wanda ake iya gani ba sihirin ma'ana shine na abin da ya shafi rashin lafiya kun gane ba kallon mutum kawai da rashin lafiya kawai kai hukunci kaɗan ka ce sihiri ne a sai ka jira a yi ma wahayi sun za a yi ma ko yawa kuma wahayin a nan na Allah shi yasa ce alwahayul ilahi dan akwai alwahayu shaytani shi ma yana nan yana nasa wa inna shayatin la yuquna ila awliyaihim li yujadilukum to nan sai ce alwahayul ilahi wanda mun tabbatar da wannan ya dauke babu shi ko akwai sauran alwahayul ilahi yanzu kama fi qissati labidin yahud al-yahudi kamar da yake a kissar ba yahudan nan da yau manzon Allah sallama sihiri wanda Aisha radiyallahu ta'ala ana ta ruwaito tana cewa sahara rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahudi wani ba yahude yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi sihiri labidun al-a'sam al-yahudi la'anatullahi ta'ala alai hatta kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'an wa ma yaf'aluhu har abin ya rike wa annabi yawo a ransa yaga kamar yana aikata kaza alhali ba aikata wannan abin yake ba har zuwa sa'ad da annabi sallallahu da ya samu halli ya samu waraka yace ya Aisha tu asha'urti anna Allah aftani fi mastaf fi mastaftatuhu ya ki aisha ko kina da masaniyar cewa Allah ya an samun fata wadda nake nema wajensa aftani fi mastaftaituhu ya bani amsa cikin abin da na neman fatawarsa ja'ani rajulani waɗansu mutane ne guda biyu suka zo wurina faqa'ada ahaduhuma inda ra'asi ɗayansu ya zauna a wajen kaina wal'akar inda rijili ɗaya kuma ya koma wajen ƙafata ko inda rijilayya ya koma wajen ƙafafuwa na faƙalar lazi inda ra'asi sai na ji wanda yake wajen kain nawa yana cewa ma waje urrajuli menene damuwa ko ciwon wannan bawan Allah annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama kala sai yake cewa mabu matsubobin ai ɗibbu aka yi masa ma'ana masuhur kenan an masa sihiri kala ya sake tambaya man ɗabbahu wane ne ya mashi wannan sihiri kala labidu ibn al'asam sunansa labidu ɗan al'asam kala fi ayi shai a cikin wani abu ne ya masa sihirin menene sinadari ko kayan aikin da ya haɗa ya sihirin da shi kala sai ce fi mushtin wa mushaɗatin wajen tsalati zakarin ai ya hada ne da matajin kai da kakkabin gashin kan da aka tsefe da kuma busasshen huran dabino namiji ƙala fa'ina huwa to ina sihirin yake yanzu ina ya aje shi ko ina ya saka shi ƙala fi bi'iri zi arwan ya saka shi a cikin rijiyar wan yana can a ciki wannan labari ne manzon Allah sassalin yake ba matarsa na na aisha radhiyallahu ta'ala an ha hanyar da aka warware masa sihirinsa ya aisha to yake aisha wallahi laka annama aha naqa'atul hanna na rantse miki da Allah da aka je aka tono wannan sihirin da aka saka a rijiya ruwan rijiyar ya canza yadda kika san kwaɓaɓɓen lalle wa ka anna halaha ru'usu a shaɗe dabino da ke gefen rijiyar sun koma sun rikide yadda kika san kawunan shaidan kawunan shaidanu haka abin ya koma wato yana nuna mata girman al'amarin wannan sihiri da aka yi masa tare da cewa sihirin alhamdulillah bai taba gangar jikin manzon Allah ba ta na kwakwalwarsa kala fa ya rasulullah tace sai na ci kalin kenan nace ya manzon Allah afala harattahu, to baka ba da umarni a kone wannan abin kayan sihirin ba kala sai ce la amma ana faqad afanin lahu yo aini tuni Allah ta'ala bulga bani lahiya wa karitu an usira ala nasi sharran wannan an din ba mai ainun bane ba mai hamza ne ku gyara shi wuridu wa karitu an usira ala nas kuma ina jin tsoron da mutane kuma wata wani sharri sana haka magana in babbake ko in bada umarni a bada a babbake wannan rijiya da abin da ke kusa da ita wannan bai mata so maki Aisha haka yace mata fa amartu biha fa dubinat kawai abin da ne shine na bada umarni an rufe wannan rijiya shikenan an huta muttafaqun alai wannan hadisi hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim sai na ce wa hada li muslimin amma wannan ruwaya tirin tirin ta muslim din ce wa hada nauru kadin sadda hu bi luhuqin nabi sallallahu alaihi wasallam bir rafiqil a'la nace to amma wannan kofar ta sanin sihiri ta hanyar wahayi ta riga ta toshe ta kulle tun yaushe tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da manya-manyan abokan zama abokan zama mafiya ɗaukaka mafiya daraja ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda annabi ya bar duniya to babu kuma kofar wahayi an riga an kulle sun wara ta kuri wala mai baka illa alwahyu shaytani yanzu in dai batun wahayi ne to saura wahayi irin na shaiɗan. watakila wanda suke saurin fassara marasa lafiya a gaban su da cewa sihiri ne sihiri ne sihiri ne suna samun wannan ne ta hanyar wahayin shaytan domin ba wata na'ura dai da suke gwada ba wani gwajin jini ba wani gwajin yawu ba wata hanya ta kamaimai dukkan abin da za su yi zato ƙarfin zato a kaza ake kaga da ya kamata kasi idilaki sai dai su tsaya a mai yiwuwa tana iya yiwa ko su hidi aka ne tana iya amma su yanzu ba haka suke ba saboda sun tsaya tana yiwuwa ai ba su fi ka ba kenan kai ma ai tana yi wanne ya sa haka je gurinsu don neman gudun mako to kuma su ma yanzu ce maka tana yi wa ayan ƙarfi ya a to wannan to ni bai bai ƙari ni ma dama ai tana yi wanne ni ma tana yi wa ni ma to kuma tana yi wannan shine zaman ka lafiya shine ku fitar aqidarka amma kai idlaki cewa tabbas wannan sihiri ne waye maka wahayi ya gaya maka kun ji hanya ta biyu wadda ake gane sihiri da ita sai na ce walam ya baka illal wahayu shaytani wa mahadu zunun hanya ta uku ita ce tsantsar wahayi daga shaidan ko kuma tsabagen zato wa huwa salisu akhir shine hanya ta uku ta karshe wallahu ta'ala alam fal hadar al hadar da aka kashe dunku kashe dunku yan musulmi mimma yudandinu haulahu ruqatu hadha al asri kashe dunku kashe dunku jama'a ai hattara ahir ahir ahir game da abinda 'yan rukuya na wannan zamanin suke ta dawurura a kai suke ta kewayo a kai suke ta wato rawar doki a kai kasan dokin suga haka zai ta zaga wuri ya wuni gudu amma a wuri daya yake to wannan kewaye-kewaye da suke ta yi suna kaiwa suna komowa suna cin abincinsu suna muku barazana to ku yi hattara da ita don abin da suke yi bayi da tabbas bayi da haƙiƙa bayi da yaƙini rukatu ɗan wurin ya ɗan goge ne rukatu hadal as min aljizmi su faɗi maka hukunci kawai yanke wal qata'i kawai yanke kawai bai zaki sihiri cewa wai eh lalle wannan ai sihiri ne wannan ba ai da ganin ma kama ai wannan ai sihiri ne ga yanan tana gwaggwala ido ga yanan tana yayya matsa huska ga yanan tana dan kakkantarewa ai sihiri ne ai sihiri ne har da wannan duk abin da za ka gani yanzu ƙololin wasu zato kake amma ba ka da hakika wallahi tallahi ba ka da hanyar da za ka ce mana kaɗan ai sihiri ne wani kuma idan ya fara irin rukuyar tasu ta bid'a shaidanu suka samu dama suka rela mawa suka saɗaɗo suka fara magana ta bakin mara lafiyar to su ne suke gaya mahi cewa ai sihiri ya kai marji kuma sai ya yadda ka ko ba kuma ya gaggata wanda ba amini ba ka gaggata abin da baka sani ba kuma shi wancan da ka ji muryar tasa a'a to shi din shi ana mai wahayi ne ya san gaibu ne a wurinka duka har yanzu hanyar dai bata inganta ba don haka da za ka tsaya a kan la haula wala quwwata in din nan ka tsaya akan abinda malaman suna suka baka shawara na taslimi akan abubuwan da suke gaibu aqidar ka ta kubuta ka zauna lafiya to da ka huta amma irin wannan karambanin da wannan kazan lahar to za ta afkar da mutane cikin halaka karshe su rika gasgata gaibu su rika gasgata shedanu babu gaira babu dalili sai ka ji mutum kawai yana yanke wannan hukuncin wa ma'rifatu wuqu'ihi wa ya gane cewa ai eh, sihiri ya auku ala marid kaza mara lafiya na kaza da kaza wannan lalle sihiri aka mai anna marada kaza sihirun ko ko in ka ga shi lafiya iri kaza sihiri ne wa anna maridatan fulani maridatan fulaniya biha sihirun ko kuma wance matan nan da matan lafiya ake kaza ake kaza ai sihiri aka yi mata wa haka za haka za ka suna ta irin wannan maganganun da babu dalili rajaman bilgai lalibai a duhu kawai fa kullu haula laysu ala shay yuta tun wayannan ba su taki wani abin da za a gazgata su ba kai na dalili bal hum ala haddi qaulillah duka matsayin bai wuce kamar da Allah ya yi bayanin waɗansu bayi masu irin wannan aikin nasu ba in una illa zanna wa in hum illa yakhrusun ba komai suke bi ba sai zato ba komai suke aikata ba sai kwatanci faɗi kirdado kirdade-kirdade ne da hasashe-hasashe amma babu hakika Allah ta'ala ka nuna mana daidai daidai din ce ka ba mu ikon tabbata a kanta ka nuna mana abin da yake akasinta amma ba don lokaci ya nisa ba da mun karasa wannan gabar na'am na'am na'am eh a rika yi da sauri kun san ɗauka aiki. na? to mahalus zunun ko? eh tsantsar zato ne kawai suke bi kun ji wajen da yake abin nan nuni ko? mahadu zunun tsantsar zato ne kawai babu hakika sai aka gabatar da

Eh, mamnu'un shar'an lallai wannan wawudin shi ma babu shi mamnu'un shar'an ne kawai to mu bashi nan ko to an bashi komandojin sahabbai ne amma cikin sojojin akwai tabi'ai amma kwamandan sahabi ne